أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa da musulmi muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya halice mu ya ba mu lafiya kuma ya ƙara ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin muhimmanci wanda muke ƙoƙarin sanar da kawunanmu da kuma ‘yan uwanmu addininmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu damar fahimtar wannan addini da kuma ikon aiki da shi har ya zuwa ƙarshen rayuwarmu. Idan ban manta ba muna cikin darasin nan wanda muke bayanin matsayin mutum a mahanga ta addinin musulunci, wanda muka ce ƙalƙashin shi akwai abubuwa guda takwas. Na farko, mun yi bayani kan fitra, kenan in muna son mu matsayin mutum a addinin musulunci farko ya kamata mu san cewa Allah ya yi mu wata babbar baiwa ta tsarki da ya bamu ya wanke mu tas ba tare da muna da matsalar komi ba kenan yanzu ya rage gare mu kamar da yake cewa inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura mun kawo a daidai wannan aya din Allah ya mun baiwa ta fitra sannan abu na biyu muka ce Allah ya yi mu masu zaɓi shine yake bayanin ma wannan aya ɗin ta inna hadaina sabil ma'ana muna fahimta cikin wannan aya ɗin cewar Allah subhanahu wata'ala ya yi mu mu mutane masu zaɓi ne kamar yadda mun ba da misali na mutum wanda yana da yara masu mashi aiki guda biyu guda ya ce mishi ya yi aiki guda kawai shi kaɗai ke son ya yi guda ya ce mishi kana da zaɓi ka yi aiki guda biyu amma na farko shi na fi so ka aikata ban son ka aikata na biyu muka ce wannan mutum na biyu shine matsayin mutane a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah da ya ce mun shiryar da mutane kan wannan hanya ta addini ko su gode ko kuma su kafirci mutum biyu ne kenan wasu zaka same su suna gode ma Allah subhanahu wata'ala wasu kuma zaka same su suna kafirce ma Allah subhanahu wata'ala me ma'anar godiya anan godiya shi ne, duk ni'imar da Allah ya maka ya halice ka ba tare da ka ba shi komai ba ya baka iyaye na kwarai ya rayar da kai tun kana karami baka da karfi ana taliliyarka har ya baka karfi har ka girma ka zama wani abu duk shi ke kula da kai ke tarbiyyantar da kai wanda yana iya barin wani abu ya zo ya same ka amma Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa da yake kuma rabbul alamin ne sai zamanto yana kula da kai duk motsinka duk inda kake tahiya za ka shiga cikin wani tashi hankali wani bala'i di Allah ya doka ya tsare ka duk wannan kyauta da Allah subhanahu ta'ala yake maka banda kyauta da yake ma duk al'umma baki daya in ka kalla irin rana da wata dare da rana damuna mai albarka da Allah subhanahu ta'ala yake ba mutane su samu abin da za su ci abin da za su rayu da shi gashi nan abin da Allah subhanahu wata'ala yake ma mutane na rayuwa wanda ba su tambaye shi komai ba ko da za su yi addu'a zagani yana iya ba su abin da ya haka nan damun ma yana ba su to wanda zai zo ya kalli wannan ni'imomin ya zo ya hangi wannan baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya mishi ya gode mishi da mi da yi mishi ibada da kaɗaita shi da rashin yin shirka gare shi da kyautata mu'amala da mutane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so to wannan shine mai godiya ma'ana mutum tun farko ya san matsayinsa matsayin 'yan uwansa matsayin shi a wurin Allah subhanahu wata'ala duk ya gyara wannan alaƙai to shine ya gode ma Allah amma wanda bai gode ma Allah subhanahu ta'ala ba shine wanda zai kafirce ya bauɗe ma wannan hanya da Allah yake cewa inna hadaina wasabil saboda haka muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu cikin na farko mu zamanto mashkurin muna gode ma Allah kan duk ni'imomin da ya mamu tare da bauta mishi tare da ibadu na dare kyaututtuka yin ɗa a gare shi ta kowace hanya ya kasance muna bauta ma Allah subhanahu wata'ala ba mu yin shirka da shi wannan shi ne ikhtiyari ko zaɓi da Allah subhanahu wata'ala ya ba bayan shi to bayan mun fahimci wannan abin na biyu mana cewa mutum mai zaɓi ne baiwa ce ta ina za mu gane cewa zaɓi baiwa ne kamar yadda muka ce wannan mutum yana iya ya ƙi gode ma Allah ya ƙi bauta mishi amma sai aka same shi ya zo ya yi ya zo ya bauta ma Allah ya gode ma kenan ni'imomin shi saɓanin mutumin da aiki ɗaya aka bashi kamar yanzu mala'iku ba a tsabar su a ce sun yi ƙoƙari saboda su daman Allah subhanahu wata'ala ya halice su ne akan hanya guda ba su da zaɓi kenan muna gane cewa duk wanda aka ba zaɓi kuma ya zaɓi abin ƙwarai ya cancanci a yabe shi shi yasa aka ce mutum nan ya fi mala'iku ma mutanen da suka zaɓi gode ma Allah tare da cewa sun samu kansu cikin wani yanayi wanda mutane tarbiyyarsu ta ɓace shi ɗan yana yaudarar su amma duk da haka nan suka yi ƙoƙarin hiddo kansu suka yi ƙoƙarin daurewa ana cewa haƙuri ne da mi da rashin saba ma Allah don ana ce ma haƙuri suna cewa ya kai kashi uku akwai haƙuri cikin bauta ma Allah kai ta bauta ma Allah ibada ka daure ka zanki sallar dare ka zanki azumi ka zanki kyaututtuka ga sanan duk abubuwan da da'ar da Allah subhanahu ta'ala yake so akwai kuma mi akwai haƙuri cikin saba ma Allah ma'ana kana ganin saɓo yana gitowa wurinka shi ɗan yana yawan yaudarar ka amma kai ƙoƙarin kare kanka lalle wannan babban hakuri ne shi yasa Allah ke cewa inna Allah ma'as sabirin kenan wanda ya ƙoƙarin daurewa da yanayin da ya samu kanshi da irin rudo da shi ɗan yake mishi to lalle wannan abin yabo ne saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu cikin wannan bayi din abu na uku shine mi bayan mun gane wannan matsayi da Allah ya bamu na biyu to ga na uku shine Allah subhanahu wataala ya sanya mutum bayan zaɓi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya sanya shi abin tambaya ne mas'ul ne duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mabawa a wannan duniya ɗin to Allah gobe zai tambaye shi kenan baban zaɓi Allah ya maka baiwa da abubuwa da dama zai tambaye ka zai tambaye ka farko akan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala haƙƙin shi kenan da shi da kai zai tambaye ka haƙƙin kanka akan kanka shin baka cuci wannan nafs ɗin taka ba baka yi wadare ta ba na a matsayin yaudara zan ba da wani misali saboda mutane wasu ba san suna yaudarar kawunan su ba lokacin da zaka ce mutum ka daina sabo sai gani yana kewayewa yana baka wasu dalilai wanda a shi kan kai shi ya san bai yarda wannan dalilan ba amma yana kokarin ya nuna ai kaman Allah ne ya sashi cikin wannan yanayin shi yaya zaye ni yaya za ni sabo ne ya samu na samu kaina akan wannan Anan, wani shi ma kyakkyawan misali wanda wani malamin mai yake ba mu labari ya haɗu da wani wani matashi wanda ya ƙware cikin yawan yin zina mutum ne wanda ya samu kanshi yana bin shaidan yana yawan yin zina wa iyadu billah shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan malamin namu baiwar ya jawo hankalin shi da wata hikima inda bayan ya yi ta mishi wa'azi yake ce mishi kaiwa ne saɓan nan da kake yi wa Allah ba ya son shi ka yi ƙoƙari ka daina sai ke cewa shi duk lokacin da ya yi ƙoƙarin ya daina sai ya gani kamar shi da kanshi kamar akwai wani abu da yake ingiza shi yake tura shi ya yi abin shi ba da gare shi ba ne yana ƙoƙarin cewa shi ba da gare shi ba ne kamar abin ya wuce zaɓin kanshi ran nan shi wannan malamin namu yake mi sai ya zo ya same shi yake ce mishi Wani yawa na wani irin mafalki don kuma ga hakika ba ƙarya ba ce ke mishi ya yi mafalkin sai ki ce mishi na yi mafalkin cewa na same ka ga kanan kana shirin mutuwa har nake tambaya sai ake ce mana ka ne sun ƙare sai ke cewa to mafalkin ka me kake nufi da shi sai ke cewa to ni ka san ni in ne mafalki da wuya ne mafalkin nan bai tabbata ba saboda ka ina aji maka tsoron lalle mutuwa ne za kai kawai haka yayi da shi ya kare ya tashi ya bar shi gobe da ya sake dawowa ya zo ya sami shi wannan abokin nashi sai ya same shi ya shiga cikin wani yanayi wanda abinci ma baya ya ci duk matar da ta sallamo mishi wanda sun saba lalata tare sai ya ce a Ya ya jayi da bai kula da sallah saboda saban da yake yi sai zama to har sallar dare yana tashi don kwana ma ya mai karanci bayan kwana biyu kwana uku yi nisanci saɓo kwata-kwata sannan ne yake ce mishi shi malamin namu yake cewa yanzu yaushe rabanka da yin zina yake cewa ai tun da ya gai wannan magana bai ƙara zina ba kai ƙarewa da ƙarauma sallah da baya yanzu yana yi kirki da baya yanzu yana yi kai da har sallama bai damu yamma mutane ba yanzu iya ga mutane na musu sallama ku duba sannan ne malamin mai ce mishi yaya aka yi to ka samu ikon yin haka nan alali da can kana cewa akwai wani abu da yake ingiza kai sabo ko da ka tuba ka ce kai baka ka ƙara yi yanzu zaka samu kanka kana yi yace kaga kenan can da kake bada wannan hujja kana yaudara kanka ne da kanka da fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu kada mu zamanto daga cikin masu yaudara kansu to shi bawa mu sani za a tambaye shi mas'ul ne dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya saka a ciki na ni'ima duk da yake a masu suna ce ba wai arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ka ba ya ce me yasa abin da na baka ɗin nan ba ka yi kaza da shi ba suna cewa ainihin abin da za a tambaye ka abinda su a imma suka yi min bayani abinda kuma suka gada daga annabinsu na'am Allah subhanahu wata'ala ya baka haƙoƙi in dukiya ya baka ya baka ne don ka hidda zakka ya baka ne don ka taimaki talakawa ya baka ne gashi nan ka yi ayyuka daban-daban cikin hidima na addinin musulunci ba wai ya baka bane ka yi abin da kake so shi yasa ake cewa jarabawa ce kamar yadda talaka ana jaraba shi ne aka aka hana shi arziki a ga haƙurin shi a cikin addini Haka nan kai kuma an baka ne a ga haƙurinka da talakawa da hidimomi na addini wanda ya kamata ka yi shin kayi ko ba za ka yi ba shi sa kowane cikin jarabawa yake saboda haka mu gane cewa ɗan adam za a tambaye shi lalle lalle za a tambaye shi din ni'imomin da Allah ya maka kenan kai kokari ka sa su a muhallin su sannan lahiyar da Allah subhanahu wata'ala baka kai kokari kai amfani da ita cikin bauta ma Allah subhanahu wata'ala wannan shine Allah yake so shi yasa ma zan bada wani misali a cikin aya alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan sai ya mi hatta ya buluga ashudda wa aufu bil ahad innal ahda kana mas'ula a wannan zama da muke na rayuwar duniya kamar fa alƙawali ne muka yi za mu bauta ma Allah duk abin da Allah ya bamu kamar alƙawali ne za mu kula da shi cikin hanya Allah shi yasa Allah yake cewa ku duba yawa da misali yake cewa kada ku kusanci dukiyar maraya ku riƙe ta da kyau da gaskiya har sai ya kai ga shekarun shi na balaga wanda yana iya kula da wannan dukiya tashi sai ke cewa ku cika alkawali so da dama tsakanin mutum da mutane kana ɗauka alkawali to ka cika shi Haka hakanan alkawali da Allah cewa lalle lalle za mu bauta ma Allah subhanahu wata'ala alkawali ne kuma alƙawalin nan cika shi kuma a kan maslahanmu ne akan ci gabanmu ne a nan duniya za mu samu yarda Allah mu rayu cikin nutsuwa da yarda da juna kuma a lahira muna mutuwa za mu shiga aljanna haki na kan maslahanmu ne wannan cika alƙawali din Allah yake cewa dukan alƙawali mu sani abin tambaya ne fa a nan alƙawali kun bai da bambanci ƙarami ko babba duk wanda ka ɗauka mu alƙawali ka cika shi dan Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka kan duk alƙawalin da ka ɗauka kuma yake cewa a wani wuri Allah subhanahu wata'ala cikin alƙur'ani wannan muna karanta su ne a cikin suratul isra yana cewa wala taqifu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin wannan aya ɗin kuma ita ma ta cikin suratul isra yana cewa kada ka tsaya kai bawa akan abin da baka sani ba saboda mi saboda ji da gani da zuciya Allah ce gaba ɗayansu za a tambaye ka mun kawo da dai wannan aya ɗin ma'anarta yadda za mu ƙara bayaninta fiye da yadda muka bayaninta a yanzu zai zo nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin